Menene ra'ayinku bayan kun saurari tarihin Yesu? Ababen da an ka faɗa muku gaskiya ne kun masu kyau ne, tarihin rayuwar Yesu mai daɗi ce. Gaskiya ne ya kamata mu faɗa mu mutane wannan tarihin. Akwai kuma wasu abubuwa wanda kuke son saurare? eh bayan mutuwar Yesu da tasowar shi cikin matattu, kuna iya faɗa mana wadda ya bayyana wadda ya fito ma abokan nasa bayan tasowarsa cikin matattu Yesu ya yi wa'azi ya ma almajiransa wa'azi bayan kwana hudu da tashin shi Yesu ya tara abokansa ya ce ma mutane su yi magana bisan shi ya kamata duk duniya ta shi magana Yesu almasihu don saboda shi ne nake kwaɗa muku wanga abu wataran mutane suna aza tambaya suna cewa ina Yesu yake yanzu bayan ya yi magana da abokansa Yesu ya tafi sama mutane diwa sun gane shi a raye kuma sun gane shi da ya tafi sama yanzu yana sama wajen Allah na ji daɗi ƙwarai da ya tafi sama don wataran ya dawo lokacin da Yesu yake a duniya ya faɗa ma almajiransa da ya dawo wataran ya dawo cikin girmansa duk duniya ta gane shi in ya dawo duk mutum sai ya durƙusa gaban shi sama wajen Allah akwai salama da jin daɗi babu wani ɓacin rai ko wata wahala hmm, wanga abu akwai daɗin ji amma wa'anda ke bin Yesu ɗai ne ke ishin wannan daɗin wa'anda ba su bin shi mi za su zama wa'anda ba su yarda da Yesu ba ba su bi shi ba sun ga azaba sun je wuta wannan mugun wuri ne Allah bai so ya samu wuta yana son duk ɗan adam don yana son mu ne ya aiko ɗan shi Yesu almasihu ya mutu saboda zunubinmu saboda a yafe mana zunubinmu Allah bai ji daɗin mutuwar Yesu ba da wahalar shi amma ya yi shi don saboda mutane duka su komo da Allah muna ganin wadda Allah ke son mu a lokacin da nisan da Allah yana so na mutane na ba su yarda da wannan ba na ji tsoron faɗin haka nan koma mutane na sun tsane ni ya kamata in gane da Yesu almasihu yana so na ya kamata mu bi Yesu yanzu kai abokina me kake iya faɗi busa Yesu Yesu shi ne mai ceto kuma shi ne Ubangiji, ya mutu saboda zunubinmu ya kamata mu mai godiya. A lokacin da ya kire ni ya ce in bi shi, na bar zunubin da duk da nike yi da kuma na bi Yesu. Yanzu abin da yake so ɗai nike yi, na san da wannan hanya a kowaya. ya kamata in yi yaƙi da abin da Yesu bai so, ya kamata in ce a'a da zuciyata. in ina so in bi Yesu. Yesu yana bani hanya, Yesu yana gwada mana hanyar salama amma sai in mun yarda da shi. Ban iya cewa ban samu matsala a duniya ba, ina samun wata ran matsala cikin rayuwata, amma in na yi sallah da sunan Yesu, Yesu na biya mini bukatata. Babu matsala domin Yesu ya bani ƙarfi da hikima. menene ra'ayinku bisa wa'anda ke bin Yesu ina jin ciwo Yesu ya ce ya ce haka babba hanya ita ce ta shaiɗan ita ce ta ɓata mutane diyawa yawa suna ɗaukar wannan hanya ƙarama hanya ita ce ta ƙwarai amma mutane kaɗan ne ke ɗaukarta abin da ka ce gaskiya ne wa'anda ke tunawa da Yesu kuma suke bin shi su ne na ƙwarai mutane na in kuna so ku biye su sai kun yarda da shi ne ɗan Allah guda sai kun yarda da ya mutu bisa zunubinmu sai kun yi imani da ya taso cikin matattu sai mun yi imani da Yesu yana da rai bai kamata ba mu bauta ma kai ko wasu aljannu ku bi Allah Yesu yana taimaka ku bai yiwuwa kuna cikin zunubi kuma ku biye su, in kun ka tambayi Allah gafara yana gafarta muku. Kuna iya ma Yesu magana wadda kuke ma abokinku magana, Allah yana sauraronku. Ku yi irin wagga sallah, Allah na san da ni mai zunubi ne, na yi imani da Yesu ya wahala kuma ya mutu saboda ni. Allah ka mini gafara don Yesu almasihu na saurare ka kuma na bi ka don kai ne Allah ina so ka zama ubana ina so in zama nima ɗan Allah amin Allah yana iya ba ku sabuwar zuciya zuciyar da ta yi imani da Yesu ya taimake ku da ruhu mai tsarki in kun yarda da Yesu ya kamata kullum ku saurare shi kuma ku bi shi ya kamata duk sahiya ku yi sallah ku faɗa mishi duk abin da ke damunku yana gwada muku hanya ku yi hulɗa da duk wa'anda ke bin Yesu almasihu ruhu mai tsarki ya ba ku ƙarhin yin abin da ya kamata wannan hanya ta Allah ita ce taku kakku jira har gobe dan lokaci ya ƙure ku bi hanya Allah tun yanzu. Mutane na, abokaina da ni da wa'ansu mutane mun ɗoki niyyar bin Yesu, kuha, in kuna so ku bi Yesu, ku san shi, ku ga mutanen da ke bin Yesu almasihu.